Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, da 25 kuma a koyaushe za iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro barka ku da haka Sule Mumuni Barma ne ke muku sallama daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai a shirinmu na hantsi. a cikinsa za a ji cewa ƙungiyoyin kare hakkin jama'a sun bayyana damuwa a game da makomar demokradiyya a jamhuriyar Nijar. bayan da wasu sojoji suka yi yunkurin juyin mulki a jiya laraba a yayin da ya rage 'yan sa'o'i a rantsar da sabon zababben shugaban kasa Bazu muhammad babban hafsan hafsoshin mayakan saman najeriya ya ce rundunonin sojojin kasar za su yi aiki ne a karkashin jagorancin hedkwatar tsaron kasar za mu ji dalilan daukar wannan mataki har ila yau a nijar kungiyoyin kare hakkin mata sun bayyana gamsuwa da abin da suka kira kyawawan sakamakon da ake samu wajen fafutukar shigar da su a harkokin shugabanci kamar kowace ranar alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ghana sannan za mu karkare da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to amma dukan waɗannan sai bayan an sha labaran duniya daga washington dc jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan safiyar ta da fatar kun wayi gari lafiya allah ya sa haka allahumma amin yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Wasu jerin harare da aka kai a kan titina a Sudan ta kudu da ya hada da wanda aka kai a kan kwamban motocin wani gwamna da yake kan hanyarsa ta dawowa daga inda aka kai harin farko ya yi sanadiyar mutuwar kimanin akalla mutane talatin. Hukumomi a jihar Equatoria ta gabas sun ce wani mutum ɗauke da bindiga ya harbe mai tsaron gwamna louis labon lajori da wata mata a ranar litinin kwana ɗaya bayan da wasu matasa ɗauke da makamai da ake zargi daga birnin kapote suka fito sun kai hari a wata unguwa da ake kira kam goma sha biyar inda 'yan ƙabilar boya suke zaune gwamna lajori ya ce an hakikanta cewar an kai wannan harin ne na ranar litinin a matsayin ramuwar gayya akan harin da aka kaiwa kungiyar adawa ta SPLM da ke kusa da ƙauyen Lawarje a shekarar 2020. Labaran duniyar kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden A jiya Laraba ya bayyana wani shiri na sake gina Amurka na dala tiriliyan biyu wanda fadar White House ta ce shirin zai zaburar da tattalin arziki ya kuma yi gasa da China. Fadar ta White House ta ce tsarin zai ba da damar a gyara titunan ƙasar da suka kai kimanin kilomita dubu talatin da biyu wasu manya-manyan gadoji goma da wasu ƙanana dubu goma. kana da canza tsofaffin bututun ruwa masu haɗari. Haka zalika za a inganta tsarin wutar lantarkin ƙasar da kuma inganta tsarin yanar gizo da wajajen hutawar matafiya. Biden zai sanar da wannan shirin ne a birnin Pittsburgh garin da ke cikin jihar Pennsylvania da ke da muhimmanci a zaben Amurka inda ya samu nasarar lashe zaben watan Nuwamba da ya ba shi damar jagorancin kasar har na tsawon shekaru hudu. Bayan nasarar da ya yi na samun amincewar majalisar na dala tiriliyan ɗaya da ɗigo tara da rage wa 'yan kasar raɗaɗin annobar corona. Duk kuwa da cewar 'yan jam'iyyar Republicans ba su goyi bayan ƙudurin ba, Biden ya ayyana cewar bukatar shi ta gaba ita ce ta gina ƙasar. Manzo ta musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Myanmar a jiya laraba ta yi gargadi cewar zub da jini ba shi da makawa kuma akwai karuwar yiwuwar yakin basasa a kasar idan har ba a maido da mulkin farar hula ba. Jakadiyar ta musamman Kristen Shrine ta yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a yi nazarin hanyoyi da suka dace a ɗauki matakai da suka kamata da mutanen Myanmar suke bukata don hana aukuwar mummunan bala'i a ƙasar da ke yankin Asiya. Ta yi wannan jawabin ne a wani taron sirri na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba. Bisa ga kalamanta da muryar Amurka ta samu, ta ce tana fargabar rikici zai yi muni a yayin da kwamandan babban hafsan sojojin kasar general min ogun hal ke da niyyar karfafa karfin ikonsa ba bisa ka'ida ba ta kuma yi tsokaci game da yadda ake gwabza fada a jihohin kayin da kucin da kuma gargadin daukar fansa daga kungiyoyi uku na 'yan tawayen kasar masu dauke da makamai idan hare-hare kan masu zanga-zanga bai tsaya ba wanda hakan ke kara sa ta fargaban barkewar yakin basasa. Tsawon shekaru na Sim Al-Sada ta kasance a sahun gaba a kungiyar kare haƙƙin mata ta Saudiya inda take rubuce-rubuce a shafin yanar gizo na jaridar Juhaina, tare da haɗin gwiwar kafa ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam al'ada. Ta shigar da ƙara tana neman a ba mata damar shiga zaɓuka da yaƙin neman 'yancin tuki da kuma kawo ƙarshen tsarin maza su dinga juya mata wanda suka sanya kusan dukkan al'amuran rayuwar mace a hannun uba miji har ma da ɗa suke. To bayan labarun duniya sai taskar rahotanni. A jamhuriyar Nijar hukumomin kasar sun tabbatar da cewa dogarawan fadar shugaban kasa sun yi nasarar murkushe wani yunkurin juyin mulki da jijifin jiya laraba 31 ga watan Maris. Faruwar wannan al'amari a wani lokacin da ake shirin rantsar da bazum Muhammad a gobe Juma'a biyu ga watan Afrilu. bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben 21 ga watan fabrairu wani abu ne da ya fara janyo ayar tambaya a game da makomar demokradiyyar ƙasar ta nijar wacce aka yi hasashen ta fice daga sahun kasashen afirka da ke yayin karɓe mulki ta hanyar amfani da karfin bindiga kamar yadda za a ji daga bakin shugaban kungiyar kodayo alhaji mustapha kadi umani. Eh, wannan abin ya ba kowa mamaki tunda a yau dai nan niger mun ɗebe a cikin mu irin wannan abubuwa suna faruwa domin an yi shekara goma ba mu san ana iya a hito kuma a nemi a yi juyin mulki ta hanyar karhi bayan zaɓe to kenan ba ma mu ba mun ji waɗansu da ba ma 'yan ƙasar Niger ne ba sun kirayo mu sun ce mana su ma abin ya ba su mamaki to domin haka yau muke ganin demokrasi wato Girka ta da renonta yana son nazari babba demokrasi ba ta son wasa tana son kuma haɗin kai na 'yan ƙasa tana son tsara doka a cikin ƙasa tana son wato aikin gaskiya kenan aikin shari'a ya wani abin yana da nasaba ne da rikicin siyasar da ake fuskanta to a yanzu ba mu da bayani ko guda na ganin cewa da kawai wata nasaba da rikicin siyasa ko ma da wannan eh, jerin gwano da wato 'yan siyasa suka ce za su yi a ranar 31 ga wannan wata na mars ba wata cikakka magana tunda su 'yan siyasa ba su yi to suka yi magana ba ba a san ko mutum nawa aka kama ba ba a san ko mutum nawa aka kashe ba ba a san ko mutum nawa suka samu rauni ba tunda mun samu labarin har manyan-manyan bindigogi an tada su shin wai menene ya faru don wannan abin ya kamata ya zama muna nazari kuma da jawabi mu tsaya mu 'yan nijar mu ce to a yanzu da irin wannan abin ya kicin cinyewa shin yaya ne za mu yi mu ɗauki matakin na a shambure nijar mu kare ta domin juyin mulki shi ke sa jamhuriya ta faɗi ƙasa to kaka za a iya yi a ce yau muna cikin jamhuriya ta bakwai kuma a nemi kuma a yi wani kuma juyin mulki ta hanyar ƙarfi to kenan 'yan siyasa yau babban nauyi yana bisa kansu mu kuma wakilan ƙungiyoyin hula mu tsaya tsakaninmu da allah mu gaya musu gaskiya mu tsaya mu ce musu Nijar ce ya kamata kowa ya sanya gaba son rai a maida shi baya a yi aiki da ya ne za mu yi wannan demokrasikin tamu kowa ya ci unhwaninta shugaban kungiyar kodaye alhaji mustapha kadi ummani kenan za mu je tarayyar najeriya inda babban hafsan hafsoshin mayakan sama ya ce rundunonin sojojin kasar za su yi aiki ne a ƙarƙashin jagorancin hedkwatar tsaron kasar daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Oladayo Amawo, ya ce bisa tsari da ka'ida irin na aikin soji a ko'ina cikin duniya. Hedikwatar tsaro ce ke da alhakin sarrafa baki ɗayan sojojin ƙasar Najeriya, wanda kuma hakan ke nufin shine dukkanin wani fafatawa na haɗin gwiwa da sojojin ke yi a ƙasar na ƙarƙashin jagorancin hedikwatar tsaron ƙasar. Babban hafsan hafsoshin mayakan saman Najeriya ya ce sojoji dukkaninsu abu guda ne. kuma za su yi aiki tare don haka batun gasa ma bai taso ba. Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya tsohon hafsa ne a rundunar sojin saman Najeriya. Ka ga mu a tare ne ce idan ka ce sojan Najeriya. mun ɗauko asalinmu ne da tarihin mu ko sojojin amerika ko sojojin ingila to waɗannan tsofaffin sojoji ne wanda yake sun shekaru wurin ɗari da wani abu suna yi akwai abubuwan da suka gwada suka gari aiki suka riƙe to yana cikin wannan halin na bin cewa gaban na ƙasa da na ruwa da na sama su bi abin da shi babban hafin sojoji yake so a amerika aka samu wannan lokacin da suka yakin vietnam alal misali wanda yake ya ba su hana sosai a cikin abubuwan da suka koya a wannan yakin shine idan ka bar sojan sama suna yin nasu daban sojan ƙasa suna yin nasu daban sojan ruwa suna yin nasu daban to ba za a samu biyan bukata ba to su a mutanen amerika dole ne ka ba su wani abu su mutane ne wanda suke suna duba tarihi su ga meye ya aiki wanda bai aiki ba to saboda wannan abin da ya same su a Vietnam bayan fadan Vietnam su suka ce kai wannan abin da ake yi wannan yana wannan yana nan ba zai kai biyan bukata ba so yanzu suka kawo wannan titan din na chairman John Chief of Staff wanda ne muke kwaikwayo wanda yake duk wani abu da ya shafi soja shi shugaban kasa ko minista Amerika ba ruwanci da wani shugaban rundunar sojan kasa ko rundunar sojan sama ko rundunar sojan ruwa a'a shi wannan chairman of staff shi ne za a kira a nemi bayani a wurin shi in wani operation na za a yi shi shugaban kasa ko ministan tsaro shi wanda ya sani shi ne wannan chairman of a cewar masanin tsaro Eya Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai ritaya irin wannan mataki dama can shine abin da ya kamata ake gudanarwa da shi chief of air staff air marshal oladayo amawo ya faɗa wannan gaskiya ne wannan abin da ya kamata a yi kenan kuma abin da ake kenan duk duniya wato in ka duba aiko a lokacin baya wayannan abubuwa duka service chief sukan reporting ne da chief of defense staff saboda haka yanzu abin da ake so a yi abu ne mai kyau kuma zai taimaka kwarai da gaske a dalili kuwa zai haɗa kan dukka wayannan service chief wato air force nebi da kuma ami zai zamanto an samu central control an samu wato wani gurbi guda ɗaya da su sabis chief za su wannan abubuwan da ake kenan duk duniya kuma abin da ya kamata a yi kenan zai kawo nasarori ga wannan yaƙi da muke da wa'annan 'yan ta'adda 'yan boko haram babban hafsan hafsoshin sojin saman najeriya kazalika ya ce daga yanzu naɗin mukamin kwamandoji da kuma manyan hafsoshi a rundunar zai ta'allaka ne bisa matsayi da girma na sojojin al'amarin da a cewar masanin tsaro group captain sadiq garba shehu mai ritaya wannan dama can shine ka'ida irin na aikin sojin. Shi aikin soja gaba ɗaya ko a Najeriya ko ina ne aiki ne wanda yake ana ba da muhimmanci ga seniority ko kuma dadewa a aiki. Seniority kana biyu ne, seniority na maganan eh, ran, kaga captain senior ne to lieutenant. So duk abin da soja zai yi sai ya gama da captain kafin ya magana da lieutenant. In ma wani appointment ne sai ba captain kafin a gama lieutenant. To sannan kuma ko a cikin ofisalin na hafsoshi wanda yake ran ɗinsu da wannan captain ne wannan captain ne akwai wanda ya riga wani zama kaftin ɗin. so a ko kuma soja kuma yana la'akari da wannan a takaddama da ake yi a cikin masana aikin soja da ta iya tsaya nan cewa idan za ka ba da aiki wanda ya fi daɗewa za ka ba ko wanda ya fi kwarewa to shi a sha'anin soja sai aka ga cewa mutane da yawa suna da ra'ayin cewa idan baka duba daɗewa aiki wato seniority ka ɗauko kwarewa to shi aikin soja baya san haka saboda haka duk da cewa wani lokaci ana iya samun wanda ke kasance ke aiki amma kuma shi saboda aiki soja aiki aiki ne na tsari na doka wannan na gaban wannan wannan na gaban wannan sai aka fi bada muhimmanci kan cewa wanne ne babban wani in ana maganan hafsoshi guda biyu kuma a wani abu za a bayar sai a ga wanne ne ya fi daɗewa ko ko wanne ne cikin yau. Idan mashi lamawo yana wa ya zo ya tarar cewa abin da ake yi da kowa ka san an ce sarki sai su goma zamani goma yana yiwa shi wanda ya tafi ya masa tafi shi an ce yana duba kwarewa ne ba wai kan daɗewa akan aiki ba. Shi kuma a amma yanzu ya zo yana ganin shi zai koma wannan wannan matsayin na soja da cewa abin da za a duba wanda ke muhimmanci shine security to ka bambancin kenan Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To idan muka sake komawa jamhuriyar Nijar, ƙungiyoyin kare hakkin mata a ƙasar sun bayyana gamsuwa da abin da suka kira ci gaban da aka samu wajen gwagwarmayar ganin an baiwa mata sukunin shiga a dama al'amuran shugabanci da na wakilcin al'umma a kowane mataki. Kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Tamar Abari daga Damagaram. biyo bayan gabatar da irin ayyukan da kungiyoyin mata suka yi a fannoni daban-daban an gano cewar an fara samun ci gaba a harkar damawa da matan da irin kokarin da suke da shi na ci gaban ƙasa Hajiya Sharifa Oke wata mata ce da ta yi aiki da kungiyoyi na ƙasa da ƙasa waɗanda ke taimaka ma mata. Fannin siyasa muka fita daga shi yanzu kowa ya ga irin ƙoƙarin da aka yi dangance cikin fanni-fanni na na bangaren siyasa dangance da zababbu kenan alhamdulillahi an ci gaba yayin da ita kuma hajiya a yuli wata gogeggiyar 'yar siyasa cewa ta yi mata sun jajirce. lalle ta fannin siyasa mata suna gwagwarmaya gwamnati ya kawo gudunmuwar shi ya ɗauki dokoki 'yan siyasa manya-manya su ma sun gane cewa baya yiwa a yi ban da mata ko da yake lalle sakamako ya yi amma zuwa gaba muna son a ce an samu hiye da haka nan tunda har yanzu maza suna ga kamar ita wannan siyasa ta su ce idan roman ya samu na siyasa rabansu za su ɗauka tukwana su bar mana ɗan kaɗan mata akwai horo daban-daban ana yi ma mata kuma wannan duka ya kawo sauyi mata kansu ya waye kuma su da kansu mazan sun so magana lalle ya kamata a ce a dama da mata. Kiran matan dai shine a yi adalci na basu dukkan guraben da suka samu a harkar siyasa. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar Abari, kada shafa ana tare ne da shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Tuwari yau shirin na ƙasa na ci gaba da samun bakuncin nakasassun jihar da magaram a jamhuriyar Nijar inda a yau za a ji tantaunawar wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari da wani makaho wanda Allah yi wa baiwa bila adadan. wanda kuma a sakamakon tsautsayin da ya fada masa ya tsinci kansa cikin halin makanta bakon shirin na yau makaho ne dan garuwa kuma makanikin mashin eh, sunana abdulbaru ban da gani makaho ne mana gyaran inji hmm, alaƙawan haka ne allah ya allah so da ina gani hatsari ya same na ni direba ne ma hatsari ya same na rasa ido na kuma na shiga gyaran inji kamar ka daɗe da wannan hatsari ya same ka eh na jima hatsarin da ya same na jima tun 2000 2001 ba wannan abin ya sami hatsarin mota ne hatsarin mana ne ba mota bane bindiga ce barayi ne barayi su galibin a ina barci ne zo taimaka ne garin taimakon ne a galibin mm, sai ya sami ka ido mhm. mm. shi ne ɗiyan abin ya sai suka shiga ido na shi to kuma yaya ne aka yi ka shiga wannan gyaran babur gyaran babur wannan lokacin nan ina yi garuwa na samu yan kuɗi na sai babur kamar kana da rashin idan ne kai garuwa eh ana zama yanayi da wa ke taba gidi taba karatu ne muna muna sana'a goma maganin mai gasa <laughs> muna taba eh. ina da kula ta mai cin bido takwas mm. eh, ina garuwa na samu kwantara da jima wata vila aka yi bila biyu duka ni ne kwantarar ruwa gidaje ne gidaje makwabta ni na karo haka gina a gini ne ake hana gini ne ake eh, kake kai musu ruwa nake kai musu ruwa aka buga birgi na siminti aka yi gina aka yi fandasa aka kwamna kwamna duka ni nake karo hmm. na samu kuɗi na na sayi inji zan sayi mataccen inji tashi gida mai ɗaya da. wanke kwamna kwamna abubuwan zan sauya zan sauya aikin da ya kari na kuma kai wurin masu gyara hmm. haka nake hana koya yanzu ma ana garuwa ana yi Mm. kamar gida gida ne kake kaiwa ko ya ne kake eh gida gida ne mm. famfo kake zuwa ka ɗebo ruwan ko famfo mm. famfo ke zuwa ɗauko ruwan kuma kana yawo ne da shi ko ko ina gidan zan kai na ka na bin titi in tura kana wata rana na samun dan jagora wata rana kuma ni ne ki gani har da take kira na mara ni ne na turo kura kenan na ji an kira na na doka lokacin nan da kura ta hannu to kamar kai musu ne kake ana biyan ka wata wata eh akwai wanda kika ana biyan a wata ko kuma wanda kika ana bani kuɗi akwai wanda kika ana biyan wata wata to yi mu bayanin gyaran moto a eh, gyaran moton kawai abin da ya zo haka nan na samu kuɗi na sai inji ake gyara a gida na tattaɓa yau da gobe da gobe na garo kuma ta wannan ta dan fuska dan bamfuna an sa a gidajen mutane da nake zuwa gareji na koyan aiki na zuwa na zuwa tun da gareji can can na fara makwabtan mu mm. nake zuwa can na kakkama to dama nake zuwa nan wannan shi shi ke sani zan kama sun ce a muka saba kuma da shi da kauro nan na biyu shi muke aiki tare shi wani gareji dai kake zuwa ka koyi yadda ake wani aiki na gyaran mashin eh da ya kauro nan kuma ni ma na biyo shi da shi ne ke sana aiki to da ya bude gareji nan na biyo shi muke aiki tare shi tun da kan gidan nan ni ɗaya ke zuwa hmm. baka da jagora ban da jagora da kanka kake zaune ni da ke biya mu ban da to kamar ya ne simi simi ne ne ka koya a gyaran da ya koya maka gyaran yin hmm. wannan aiki baya da gaba da wani sauya rulomi hau da kaca galan support wanke kafarito wanke tanki duka wani na iya ma injin a kawo ma sabu ma kashi inda suke kashi a hau da kwami kwami na iya ana daurawa ta na daurawa to kawo yanzu da ka fara wannan aiki kamar kana samun kamar kwastoma kiliya suna kawo maka gyaran inshi sosai ai eh, mana samu alhamdulillah kamar yaya ana samu a san gyaran ga nan kin ma kin ga zama ga nan wannan ma ke ce mai muke jira ki zo rama sun ci a gaban ki su ma gyara ne aka kama ko waɗannan bin da nake gani gyara ne aka wani mm. to kama wani irin riba ko alfanu ka samu na wannan gyara da ka fara ya eh, gyara alhamdulillah mm. ya yi zama banza ka samu na na ce wannan ka ya yi wani yawon ana samu kadan kadan kana da iyali ina da iyali mm. na hudu ina da biya hudu wacce guda ya hudu ana guda namiji macen ya uku kanana mata duka dai milif ne na aure lokacin na aure a lokacin nan garuwa nake lokacin nan ana tsananin wuyar ruwa nan na garuwa na zo har bakin wani station jin ɗauko ruwa ni so hudu sau biyar lokacin kura bi gare ma ina ɗaukan kawo kawo in ja kura guda kai ta bar yaro san dawo da ke gudan kai na ɗauko ruwa tun daga can ruwa nan cikin gari ne kawo na an gwamna ke kayan saida ina da kiliyan tunda gidana ma ashbent kat ne ka zo ruwa ko zero ne ka zo ka buga gidana na bude sai na ma ruwa ina kashi gida ma kana sai da ruwan eh ina aje shi masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanan abdulbaru makaho dan garuwa kuma makaniken babur a garam. yanzu a madadinsa da wakiliyar muryar amurka tamar abari da ni da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku sai an jima. to wannan ya kama lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. jaridar Ghanaian Times da musu sharhin jaridun na yau kuma a cikin kanunta na zakulo wannan labarin gwamnati na kira ga bankin duniya ta tallafa wa aikin gine-ginen gidaje masu saukin kuɗi jaridar ta ce gwamnati ta yi kira ga bankin duniya ta tallafa wurin kafa wata hukumar gine-ginen gidaje na ƙasa wadda za ta yi jagora a ayyukan gine-ginen gidaje cikin ƙasar game da abin da ministan ayyuka da gine-ginen gidaje francis asan subwa ce ya ce ne gwamnati na nazarin kafa gidauniyar gidaje na ƙasa wacce za ta ɗauki duka nauyin kuɗi na irin waɗannan ayyuka yadda za su zama hakika. 'yan sanda sun cafke wani mutum da ake zargin ya yi wa matarsa dukar kawo wuka har ta kai lahira jaridar daily graphic wacce ita ce babbar jaridar kasar nan ta ruwaito wannan labarin wani mutum mai shekaru 38 za haihuwa ya shiga hannun 'yan sandan yankin kitu divisional police saboda zargin da ake masa na dukan matarsa bitis lagosu mai shekaru 34 har ta kai ga mutuwa wadda ake zargin gali galo an kama shi ne bayan asirce ya kai gawon wurin adana gawa na asibitin husana clinic da ke a ainihin mai 'yan sanda sun kama ma'aikacin wannan asibiti william gbeke mai shekaru 36 saboda haɗin kai da ya baiwa wannan mai kisa 'yan sanda sun nuna cewar makauta ne suka ja hankali su ga irin wannan ɗanya da ya abu duk mambobin jam'iyyar npp da ndc a majalisar dokoki sun amince da raraka da yaudara da ken ata ya yi wa kasar wannan shine labarin da the herald ta rubuto jaridar ta ce yana dahir ai cewar babu wani jayayya da da a samu wurin naɗa ken ata daga duk bangarori na mambobin majalisar dokoki a matsayin minista na gaba na kudi. a nan kasar tu da amincewa da ya yi cewar akwai ayan tambaya dangane da fagen aikin banki masana'antar inshora da kuma masana'antar zuba jari da yake bayyana hukumar da yi kawata irin sadaukarwar da yake wa kasar har ya kai ga baya karban albashinsa da kuma alawas alawas na tafiye-tafiye mr furi'ata ya amince da yin amfani da kamfanoni guda biyu data bank financial service da enterprise insurance haka kuma da tarin kawaye na harkoki a cikin harkoki na kasar gabaki daya. Radwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaishe da Ridwan Abbas. Masauraro kafin mu rufe shirin a saurare sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. taron kolin kasa da kasansa na farko shugaba joseph biden ya karbi bakoncin shugabannin australia da india da kuma japan ta yanar gizo kasashen da amurka sun kafa wata kungiyar diplomasiya da ake kira quad Kungiyar ta kwad an kafa ta ne a shekarar 2007 ta yi karfi a cikin 'yan shekarun nan yayin da take fuskantar kalubaloli kamar tsauraran ayyukan jamhuriyar mutanen China. A taron na ranar 12 ga watan Maris, shugaba biden ya ce shugabannin kasashen kwad sun yi haɗin kai ne bisa su ta samun yankin pacific cikin zaman lafiya ya yi alkawarin aiki tare da kawayen na kwad da sauran abokan kawancensu a yankin domin cimma zaman lafiya da kuma neman hanya a aikace ta warware matsaloli da kuma samun kyakkyawar sakamako ajandar taron ta hada da batun covid-19 da yaki da shi da batun sauyin yanayi da kuma fasahohin zamani da sauransu bayan taron shugabannin guda hudu da suka hada da firaministan india narendra modi da firaministan japan yoshihide shuga da firaministan australia scott morrison sun karu da shugaba joe biden a cikin wani shiri da aka buga a jaridar washington post shugabannin hudu sun ce suna kokarin su tabbatar da yankin indo-pacific kowa na iya shiga kana ana gudanar da ayyuka yankin na aiki karkashin dokokin kasa da kasa da kuma sharuɗoɗi kamar walwalan sufurin jiragen ruwa da kuma sasanta rikici cikin lumana kana dukkan kasashe za su iya zaɓi a siyasance ba tare da tilastawa ba sun amince su yi aiki tare su warware matsaloli da sabuwar fasaha ta haddasa kada su yi haɗin gwiwa wurin shirya tsare-tsare da ka'idoji na aiki da fasahohi da za su fito nan gaba sun duba matsalar sauyin yanayi inda suka yi alkawarin yin aiki tare su karfafa yarjejeniyar paris kada su kyautata batun sauyin yanayi a kowace ƙasa. shugabannin hudu sun kuma bayyana aniyarsu na kawo ƙarshen annobar covid-19 kana suka sanar cewa za su hada kwarewar kimiyyarsu da kuɗaɗensu da ƙwararrunsu da kuma da tarihi na aiki tare a fannin kiwon lafiyar duniya su ƙara yawan raba allurar rigakafi da ke ceto rayuka a wani aikin haɗin gwiwa na kud da kud da manyan ƙungiyoyi ke yi ciki har da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who da kuma shirin samar da tallafin magungunan rigakafi na covax game da tsananin wahala da duniya ta sha a cikin watanni da suka shuɗe shugabannin australia da india da japan da amurka sun yi kira ga kawayensu cewa akwai begin haske a nan gaba tubalin mu da mu na yin aiki tare shine ya haɗa mu suka rubuta mun san za mu iya samar da kariya da ci gaba ga mutanenmu a cikin gida idan muka tunkari matsalolin da ke addabar duniya tare da manufa ɗaya da kuma neman magancewa Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Turaka muka zo ƙarshen wannan shiri da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa ni su muni barma da na gabatar ke ce da ku allah ba mu